A cikin shirin taskar VOA na wannan makon, matasa a nahiyar Afirka suna ci gaba da fuskantar kalubale wajen neman aikin yi. Mun ziyarci Najeriya da Senegal da wasu ƙasashe uku don ganin yadda wannan matsala ke kawo wa matasa tarnaƙi a rayuwa. Mun tattauna da wani mai sharhi a Najeriya a game da mafita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 Shiri ne na musamman a game da kalubalen da matasa a Afirka ke fuskanta wurin neman aikin yi. alkalaman ƙungiyar Statista sun nuna cewa a bana ana sa ran ma'aunin matsalar rashin aikin yi a nahiyar zai ƙaru zuwa kashi bakwai cikin ɗari. Kuma ƙasar Afirka ta kudu ce za ta kasance kan gaba a yawan marasa aikin yi, inda nata ma'aunin zai kai kashi talatin cikin ɗari. Mun tattauna da Abubakar Muhammad Kantoma mai sharhi akan al'amura a Najeriya a game da wannan matsala. Kafin mu je ga tattaunawar tamu da shi, bari mu duba kalubalen da matasa da suka kammala karatun jami'a a Najeriya ke fama da shi wajen neman aikin yi. Gibson Emeka ya tattauna da wasu matasa biyu a Abuja, waɗanda suka faɗa mana yadda suka daɗe suna neman aikin yi. Moses Ejim ɗan Najeriya da ya kammala karatun jami'a kuma yake sana'ar aski ko baba a turance. I'm Moses Odi. Ya ce suna na, Ejim Moses Odi. Na kammala karatu daga jami'ar karatu daga gida ta ƙasa da shaidar digiri a fannin fasahar yada labarai wato information technology. Ina cike da fatan samun damar aiki tun kafin in kammala karatu. amma watanni tara bayan na kammala karatun na mika takardun neman aiki a wurare sama da ashirin. more than 20 places. Na rika bin wuraren sai da jaridu da neman aiki ta yanar gizo, amma shiru kake ji ba wanda ya ce min cikanka daga dukkan wuraren da na rika hankoran ganin na samu aiki da su. Jinkirin da ake samu wajen samun aikin ya fara shafuwa ta, saboda na yi zaton ya zuwa yanzu a ce na samu aikin yi. so many things are to be done. Bayan kuwa ina da ɗimbin abubuwa da ya kamata a ce na cimmawa. amma ba abin da na iya yi sakamakon rashin aikin yi. Domin tsira da rayuwa ina amfani da sana'ar aski a matsayin hanyar rayuwa. Na ajiye duk wani buri a gefe. Na mai da hankali ga sana'ar aski domin tsira da rayuwa. My name is Favor So... Sunana Favor Efesina Ingefe. Shekaruna 24. Tun a shekarar 2019 nake neman aikin yi, amma har yanzu ban samu wani abin kirki ba. na yi ta yawo da takarduna na miƙa takardun neman aiki a ofisoshi daban-daban domin samun aikin yi amma shiru ba wanda ya waiwaye ni abin da suke gaya min shine cewa za su neme ni bayan tattaunawa da ni amma ba su kira ni ba a halin yanzu dai ina koyan gyaran gashi Currently, I'm learning make Awa Arura tsohon daraktan ilimi ne a makatar ilimi ta Najeriya. My name is Awa Arwa. I retired from Federal Ministry of Education. Sunana Awa Arura, na yi murabus daga ma'aikatar ilimi ta ƙasa kimanin shekaru hudu da suka wuce a matsayin daraktan ilimi. Mun san cewa babban gibi da ke akwai a fagen samun aiki shine ayyukan hannu. Gibin da nake nufi shine Irin ɗaliban da ke kammala karatun jami'o'i ba lalle ba ne su samar da irin abin da masana'antu ke nema. The requirement of the industry. It's true that there are no jobs. Gaskiya ne babu ayyukan yi. To amma abin tambaya a nan ne. za su iya bayar da abin da ake bukata a irin ayyukan da ke akwai ɗin? Kuma ma me yasa ba a tafiya tare ne tsakanin masana'antu da cibiyoyin ilimi? To a Senegal ma matasa da dama da suka kammala karatun jami'a suna fuskantar wannan kalubale na samun aikin yi da ya dace da fannin karatun da suka yi. Wasunsu suna gwammacewa su rungumi sana'ar tuka mota ko kai kaya daga wannan wuri zuwa wancan saboda babu yadda za su yi. Mamadu Ibrahima Mall yana ɗaya daga cikin matasa da yawa da suka fuskanci haka kamar yadda ya shaida mana a wannan hira da wakilan murya Amurka suka yi da shi a Dakar. Je m'appelle Ibrahim Amol, je viens du Saint-Louis du Sénégal, je vis à Dakar. Sunana Muhammadu Ibrahim Amol, ni dan asalin garin saint Louis ne da ke Senegal. Kuma yanzu ina zaune a Dakar. Na kammala karatun digiri na a fannin hada-hadar kuɗi, amma ina aikin kai saƙonni. Bayan na kammala digiri na, na shiga jami'ar Sheikh Anta Diop, inda na karanci ilimin falsafa na tsawon shekara guda, saboda babu dama sai na yanke shawarar barin jami'ar kuma na shiga wani gajeren shirin digiri na karɓar horo kan harkokin kasuwanci. ƙudirina ne na yi aikin banki bayan na kammala karatu in yi aiki a fannin hada-hadar kuɗi duk da haka duk ƙoƙarin da na yi na kasa samun aiki. Pour mes premières années d'études, je pouvais pas Duk takardun neman aiki da na tura ba a kira ni ba, kuma zuwa yanzu ban samu amsa ba lokacin da nake batawa na neman aiki shigar da bayanai na amma har yanzu ban samu amsa ko ɗaya ba, bata lokaci ne kawai. A cikin shekarun farko na karatuna, kula da dukkan bukatuna ya zama ƙalubale, na bukatar hanyar samun kuɗin shiga. A cikin wannan lokaci na ga mutane na aikin kai saƙonni. Bayan ɗaukar darasi, na amfani da babur ɗina don yin aikin kai saƙonni. Wannan ba wai kawai ya bani damar biyan kuɗin haya ba, har ma da na biyan sauran buƙatu kamar abinci da kuma tallafawa karatuna a wasu lokuta. Babban burina ne na ajiye babur ɗina, in kuma sami aiki a fannin da na karanta. musamman hada-hadar kuɗi. Matasa da yawa suna gwagwarmaya yayin da suke ƙoƙarin samun halattattun kuɗin shiga a halin da nake ciki na sayar da toba kofi yayin da wasu ke sayar da gyada ko kuma suke aiki a matsayin masu sayar da kaya a kan titi kowa na gudanar da kananan sana'o'i iri daban-daban mutane suna yin duk abin da za su iya yi domin rayuwa da kuma tallafawa iyalansu sai dai gaskiyar magana ita ce samun aiki yana da wahala a ƙasar na ci karo da 'yan uwa da yawa da suka kammala karatunsu kamar ibrahim da suke fama da rashin aikin yi. yawancin matasa da ke kokarin tsallakawa turai a cikin kwale-kwale ko waɗanda ke kan hanyar zuwa nicaragua galibi suna da takardar shaidar diploma duk da nasarorin da suka samu a ɓangaren ilimi sun samu kansu ba ayyukan yi ko kuma kuɗin shiga ka yi tunanin matashi ya kammala karatun jami'a amma ba shi da ko senti goma aljihunsa da zai sayi kofi irin wannan yanayi ya zama dalilin da ke sa matasa yin kasadar shiga irin waɗannan tafiye-tafiye masu haɗari. Yanzu bari mu je ga tattaunawar da abokan aikin ma Abuja suka yi da Abubakar Muhammad Kantoma mai sharhi kan al'amura a Najeriya. Mun sake gabatar da tambayoyin da suka yi mishi a nan Washington, kuma mun fara ne da jin dalilan da suka sa matsalar rashin aikin yi ke karuwa. To gaskiya matsalar da ke kawo abubuwan ya fara daga yawan mutane haifi da ake yi ba tsari so mutane sun yawa sannan kuma rashin ingantaccen ilimi sannan kuma da rashin tsari na koyowa mutane ayyukan hannu a yadda za su iya tsayawa da kansu sannan kuma rashin yanayi hukumomi sun kasa ba da yanayi mai kyau da mutane za su iya yin ayyukansu ko kirkiro ayyukansu so wayannan abubuwan suna cikin manyan dalilai da suka kawo wayannan matsalolin Waɗannan matakai ne suka kamata ƙasashen afirka su ɗauka don magance matsalar rashin aikin yi A farko a wayan mutane da kai cewa yawan haihuwa ba abu ne mai kawo ci gaba ba in babu tanadin da ya kamata in babu tanadin da aka yi ma waɗanda za a haifa a rage waɗannan haife-haifen diwa yadda za a iya samu sannan a kawo ilimi ingantacce wanda zai tahi da bukatun ma'aikata ba a sa mutane su je su yi ta karatu kaga mutum ya ta ya hausa ko ya yi political science ko wanda kuma in ya fito ba shi da aikin da zai yi babu wasu hukumomi da ke neman shi aiki ta kamata duk tsarin da za a yi na karatu ya kasance gwamnatoci sun mai da hankali ga ilmomi na zamani irin waɗannan da ma ba sai ka je ofis ka zauna ba irin kamar harkar nan na IT wanda mutane da yawa a gida ma suke aiki suna samun albashi suna samun kuɗaɗɗakin su to ya kamata gwamnatoci su fito da irin waɗannan tsare-tsare sannan na biyu a koya ma mutane sana'o'i kuma na zamani ba wai sana'o'i kuma ko da sana'o'inmu ne na da a inganta su yadda duniya za ta so su kamar harkan fata irin a sayar da za a irin takalma da hannu irin kamar harkan saƙa irin rigunanmu yanzu akwai riga da ake saƙa da hannu a nan ƙasar nan da za ka ji miliyoyi take ma ya kamata a ce an ƙirƙiro da wannan an inganta mutane masu digiri masu je su koyi wannan sana'o'in na hannu ba wani abu da ya kamata a yi yanzu ban da wannan sannan kuma a yi ƙoƙarin nisantar da mutane daga ayyukan karfi ko noma da ake ya kamata a mai da shi na zamani yadda za a waye gari mutum ko ya yi digiri zai iya zuwa ya koyi aikin tractor ko aikin harvester ko aikin kayan dai zamani na noma ya kamata a ce aka fito da irin waɗannan hanyoyin an ka inganta ilmomi sun ka ta yi daidai da bukatu na ma'aikatan ne za a samu ayyukan ta waɗanne hanyoyi ne matasa a afirka za su iya kasancewa ma su dogara da kai eto eh ni shawarar da zan bayar ga matasanmu na afirka shine su gano cewa ba a fi mu da komai ba in ma karatun za ka je ka yi kai karatu ka san don me za ka yi karatun ba wai don ka yi karatu ka da kuma ka roƙi wani ya ɗauke ka aiki ba kamata ya kuma yi da hankali wurin samun ayyuka da kuke yi na hannu sana'o'i sun fi dubu ana iya koya kuma a yi kuma a samu abin da ake so ba wai shi aikin yi ba ana nuna sai ka zauna wani wuri na biyan ka albashi ba a'a ko kai kana iya yin abin da zai ɗauke ma ka? to ka zama kai ma'aikaci to kuma muna da su yawa kuma yanzu na zamani na zuwa irin gashi nan kana ganin ayyuka fanni fanni na irin kamar yanzu zaka ga abubuwa sun ci an ci gaba irin harkan pop harkan tiles harkan solar harkan mobile irin gyaran waya da irin wayannan abubuwa ya kamata mutum ya zancewa ya kauce maka yin neman aiki na office ya dawo ya shiga gona ga gona nan tana iya ɗauka kowa kuma da zamani ba irin da ba nikan shawarar da nake gani a ya waɗannan matsaloli ne ko illolin da rashin aikin yi ke haifarwa a ƙasashen afirka eh to wayannan matsaloli su da rashin aiki ke kawo shine yake kawo mana irin wannan abubuwan na banditry irin a ce ana satan mutane ana mi da sauransu da rashin kwanci hankali kullum fadace-fadace sai shaye-shaye da matasa ke shiga saboda mutum ya tashi da safe bai da aikin yi kuma yana bukatar yana da a bakin ciki ya mishewa daga nan sai a aza shi kan shaye-shaye don ya jaye bakin cikin so shi yasa kake ganin yanzu a afirka shaye-shaye ya yi yawa saboda ba ayyukan yi sannan kuma da sace-sace da amroba da harkar tsafe-tsafe da irin waɗannan abubuwan duk waɗannan abubuwan ne da rashin tarbiyya tantagaryar tarbiyya za ka ga yanzu duk da mata matasa da aka sani da kunya da sauransu saboda za su tashi ko a gidajensu ba za a iya ciyar da su ba so saboda haka sai sun bi da hanyar da za su ciyar da kansu so duk waɗannan abubuwa ne da suke jawo saboda rashin ayyukan yi suke kawo taɓarɓarewar tarbiyya da kuma jawo tashin hankali a ƙasa.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 miliyoyin matasa ne ke faɗin tashin samun aikin yi bayan sun kammala karatu inda suke ci gaba da dogaro da iyayensu domin ci gaba da rayuwa kashi 82 cikin 100 na mutanen ƙasar. 'yan shekara 35 ne zuwa ƙasa a cewar majalisar ɗinkin duniya a shekarar 2018 ma'aunin rashin aikin yi a tsakanin matasa a zambia ya kai kashi 41 cikin 100 wasu matasa uku da suka kammala karatu a babban birnin kasar lusaka sun faɗa mana yadda fafutukarsu ta neman aiki ta kasance a hira da wakiliyar murya amurka karatuna na farko a jami'ar zambia shine digiri a fannin ilimi na samu kwarewa a harshen ingilishi um, Kalubalen da na fara fuskanta bayan murnar kammala karatun digiri na biyu a jami'ar Zambia da maki mai kyau shine na farko dai babu wurin da zan fara aiki wato a ɓangaren ilimi inda a nan ne nake nema. A nan ne nake aiko da dukkan takardun neman aiki na. Ko da ma gwamnati ta buɗe damar ɗaukar ƙarin malamai na nema. Ma duk mun san dabarar ta shafi yankunan karkara domin a ɗauke ku amma hakan bai samu ba don haka abin takaici shine na farko ko wurin aikin da ake shirya muku lokacin da kuke jami'a ba lalle ne ku samu damar aiki ba samun damar yin aiki abin mamaki ne when you were in university may not actually have room for you to work is, is quite the shock. Uh, Darasin da na koya yayin neman aiki a Zambia cike yake da ƙalubale sosai kamar yadda yake a yawancin ƙasashen Afirka. A nan Zambia lokacin da kake neman aiki yawanci a kamfanoni masu zaman kansu za ka ga suna neman wani mataki na ƙwarewa ta musamman wanda ke da wahala ga matasa. Saboda matasan sun kammala karatu ne kuma kafin su samu aikin ana buƙatar su su samu ƙwarewar aiki na tsawon shekaru biyar don haka yanzu abin tambaya shine ta yaya za mu iya samun wannan ƙwarewa idan mun kasance sabbin kammala digiri waɗanda ke ƙoƙarin samun gogewa ɗaya ƙalubalen kenan wani ƙalubale na iya zama rashin samun dama kanta akwai ƙarancin guraben ayyukan yi a ƙasashen afirka da kuma musamman Zambia a yayin da kuma gwamnati ke ɗaukar mutane daga wani ɓangare na aiki kamar malamai da ma'aikatan kiwon lafiya wannan ke sa ɗimbin mutane da ba su cikin wannan fannoni suke da ƙarancin damar samun aiki saboda hakan na da wahala kuma kwarewar ta kasance da wahala sosai daga wannan farnin a mozambique matasa suna da sha'awar yin karatu da kuma samun aikin yi sai dai sun ce samun abin yi da ya dace da kwarewarsu yana ƙara zama abu mai wahala guraben aikin yi sun yi kaɗan sannan sharuɗan da masu ɗaukan aiki ke sawa suna da tsauri murya amurka ta zanta da wasu a mafoto waɗanda suka bayyana yadda fafutukarsu ta neman aiki ta kasance Meu nome é Amanda Beatriz Ngome. Sunana Amanda, shekaru na 25 kuma ni mai yin bidiyo ne na kafafen sada zumunta. Ina da digiri a ilimin lissafi amma har yanzu ina faman neman aikin da ya yi daidai da ƙwarewata. Ana yada sanarwar guraben aiki a ta WhatsApp da kafofin sada zumunta a kullum. kuma na yi ta aikawa da takardun neman aiki Na samu kira sau ɗaya tal amma abin mamaki ban samu aikin ba. Kwanan nan matasa suna shiga kamfanoni a matsayin masu neman horo da fatan samun aiki a kamfanin wani lokacin kuma horon na karewa ba tare da sun samu aikin ba. Um ɗaya daga cikin manyan ƙalubalen da zan iya ganowa shine ma'auni tsakanin abin da kamfanoni ke nema. da abin da matasa za su iya ko ƙwarewarsu kamfanoni da yawa suna da bukatun da suke nema a ayyukan da suka kafe amma galibin matasa ba su shirya musu yadda ya kamata ba misali galibi suna buƙatar gogewar shekaru biyar daga waɗanda suka kammala karatun kwanan nan waɗanda ba su taɓa yin aiki ko ina ba ISEC dandamali ne na matasa ɗalibai a faɗin duniya wanda ke tallafawa wajen haɓaka ƙwarewa kan jagoranci. Muna haɗa kan matasa da kamfanoni daban-daban a ciki da wajen ƙasar don samar da dama ta yadda za su samu damar ƙwarewar da sauran kamfanoni suke bukata. Yanzu kuma bari mu sake koma ga tattaunawarmu da muka yi da Abubakar Muhammad Kantoma mai sharhi kan al'amura a Najeriya. inda muka tambaye shi dalilan da suka sa matasa da ƙwararru a afirka suke sha'awar ficewa daga su zuwa turai don neman aiki eto eh number one ma shine mafi yawa ingantaccen ilimin ke kai su ƙasashen waje don su samu kuma in suka je can suka samu aiki sai su sauri can na biyu rashin kwanciyar hankali a ƙasa irin eh, gwamnatoci ana yaƙi ko ana fitintunu dole mutum ya je ya samu inda zai samu kwanciyar hankali sannan kuma nauyin da ke kan mutane zai kasance cewa in ka je can ka samu aiki za ka iya ɗan ɗaukar lalura ka kalla ɗauki lalura yan uwa da kake da kake taimaka ma so duka dai ta ƙare ga magana cewa can ɗin suna da tsari mai kyau da zai baka damar ka da da rayuwarka yadda ya kamata fiye da nan dama aka ce ai in ka ga mutum ya rena abin da yake da shi ya hangi wanda ya fi nashi ne wannan abubuwan suke sa mutanen mu matasa ma yadda suke ganin mutane na zuwa kasashe suna isko ci gaba sai su kawai su fada cikin kuma sai ka ji su ma sun ci nasara a rayuwarsu shin baya ga gwamnati su wane ne kuma ya kamata su sa hannu wajen samar da damar aiki ga matasa eh mutane waɗanda ba gwamnatoci ba waɗanda ake kira private sector ma'ana irin masu tafiyar da ayyukansu da kansu irin su yi kamfuna da sauransu wannan duk matsalar da ciki za ta koma ga gwamnati because in ba a tanadi yanayi mai kyau ba wanda yanzu zan gaya ma misali yanzu akwai gonakin gona eh, na kaji kashi 80 cikin 100 a najeriya sun rufe to kaga duk ma'aikatan da ke cikin wurin nan sun komo ba sa da aiki su kuma gwamnatin wasu matakai ne da gwamnati ta ɗauka waɗanda suka shafi ayyukansu yasa har suka zo suka rufe so duk inda za ka zagayo shine private sector ita ce ya kamata ta ɗauki mutane ayyuka da yawa amma ya kamata gwamnatoci su fito da tsarurrukan da za su taimaka ma waɗannan sectors ɗin irin waɗannan ah, eh, abin eh, masu zaman kansu 'yan kasuwa masu zaman kansu ya kasance suna iya ɗaukan ma mutane ayyukan yi yanzu tun mafi yawa inda kake gani suna ayyuka zaka ga masu shaguna ne mutum ya ɗauki yaro ɗaya yaro biyu da sauransu amma in kace za ka yi masana'anta babba kana buƙatar wutar lantarki babu ma wutar lantarki balle ka ɗauki ma'aikata da yawa inda ka ɗauki ma'aikatan kuma da yawa za ka ga tsadan rayuwa ta ƙaru ya kasance karshen ta ka zo ka rufe so in an ka inganta tsari na gwamnati to za a waye gari mutane ma ba sa bukatar aikin gwamnati za su shiga su yi ayyuka a wurare daban-daban na 'yan kasuwa gasken magana ke Baya ga fannin fasahar sadarwa ta zamani, waɗanne abubuwa ne kuma ya kamata a mayar da hankali a kansu? Eh to harkar noma. Harkar noma tana da kyau, tana da faɗi. Eh, mabiya matsalar da muke da ita mutane matasa in aka yi maganar noma sai suna tunanin irin kakanninmu yadda suke zuwa gona suna noma a'a yanzu an samu tsari kana da iliminka da komai ka je ka yi noma so a fito da hanyoyin noman nan irin na kiwo ne irin na eh, shuka ne irin na kaji ne irin na kifi ne kuma a tanadin musu yadda za su yi processing ai kana iya ma baka noman ka zo ka canza tsarin abin da aka noma din kamar yadda shi wani abu kuma shi kawo maka kuɗi so in aka inganta yara aka sa su a wannan layi kuma wuri ne babba da zai iya kwasa jama'a da yawa ba tare da an cika shi ba so in aka mai da hankali wurin harkar noma zai yi sannan muna da ma'adinai na ƙasa da ya kamata a ce gwamnati ta mai da hankali wurin kawo kamfunan maimakon a rinka fitar da ko a harkar noma maimakon a rinka fitar da masara ko a rinka fitar da waken soya ko a rinka fitar da irin waɗannan abubuwan albasa tafarnuwa sai a sa a zo a yi kamfunan da ke sarrafa su wurin yin kamfanin da ke sarrafa albasa sai a fitar da kamfani kala hudu ko waɗannan kamfanin hudu za su ɗauki mutane daban-daban in aka kirkiro da irin waɗannan na sarrafa ba nomawa kai ba a sarrafa abin da muke da shi to za ka ga mutane sun samu ayyuka diwa ta wannan hanya din kuma haka ta mining irin ma'adinan ƙasa maimakon a ce yanzu an zo ana tonon zinari ana fita da shi sai a tilasta masu sayan zinarin su to su kawo masana'antun a nan su yi sarƙoƙin zinarin su yi agogan zinarin su yi komai a nan yadda ma'aikatan yaran su ma za su samu ayyuka ina ji in gwamnatoci za su mai da hankali ta wannan to sha Allah rashin aiki zai ragu yanzu kuma sai eswatini wata ƙaramar ƙasa a afirka wacce ma'aunin matsalar rashin aikin yi ya haura kashi 24 cikin 100 a shekarar 2022 kamar yadda alkalman statista suka nuna njabliso ngampalala wata matashiya da bata dade da kammala karatu ba ta ce matasa suna ji a jikinsu babu yadda babu wadatuwar guraben aikin yi hasali ma raguwa ake samu daga shekarun baya muryar amurka ta zanta da ngamfalala inda ta bayyana kalubalen da take fuskanta da kuma yadda take kokarin shawo kan lamarin eh, sunana jabulo happy nkampalala kuma ni daga lavumisa nake daga wani wuri da ake kira mfufu kana na fito ne daga cikin iyalin mutane tara ina da 'yan uwa maza shida da 'yan uwa mata biyu mahaifina da yayyena ne suka rene ni ban yi ƙoƙari a makaranta ba na kammala aji na goma da sha ɗaya sannan lokacin ne na ɗauki ciki ni mahaifiyar ɗa ɗaya ne kuma ɗan nawa yana da shekaru tara lokacin da nake makaranta amma na samu damar ci gaba da karatuna Dalilin da ya sa na zaɓi aikin zamantakewa shine saboda na fuskanci cin zarafi. Ina zaune tare da uwaye mata daban-daban don haka suna zagina da duka da abubuwan ɓacin rai. Ba na son ganin ana cin zarafin wasu yara don haka na ɗauki matakin yin aiki inda zan iya kare wasu yaran. Shekara ta ta uku a aiki na fuskanci ƙalubale. saboda akwai lokacin da gwamnati ba ta biyan mu alawus. Na kasa jurewa don haka sai na zauna ne tunanin hanyar da za ta taimake ni samun kuɗi. Don haka sai na fara tunanin soma sana'an aikin wanke-wanke da share-share, kuma da haka komai ya fara. Because of the high unemployment, uh, Saboda yawan rashin aikin yi a Eswatini, duba da alkaluma da aka samu a bara na kashi 49.77, Likusasa Lelichakazile ta kasance kan gaba wajen magance matsalar rashin aikin yi a tsakanin matasa. muna aiki ne domin samar wa matasa hanyoyin samun kuɗin shiga ta yadda za su iya tallafa wa iyalansu al'ummominsu da eswatini gaba ɗaya. A kowane wata ina samun albashin dubu biyu na kuɗin Eswatini wanda ya ishe ni in iya biyan hayar gidana. Ina iya sayan abinci. Ko da yake akwai ƙalubale saboda ina da ɗa alhali ba ni da aure kuma ya dogara ne da ni. Dole ne in aika masa da kuɗi domin su sami damar siyan mishi duk abin da yake bukata.